وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shi gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha tara ga watan Ramadan da jirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau goma sha shida ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul Ankabu. Allah rama ko za ka tuna mana inda muka kwana. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا نعم يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله waɗannan kafirai da kake karanta wa Qur'ani amma suna jahiliya sun ki su amince to ka ce musu Qur'anin nan in ma Allah ne ya saukar mun da shi in ma ku kuna karetawa kuna cewa ba Allah ne ya saukar mun da shi ba ne na kirkiro to kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku abin da na gaya muku na in sakon Allah ne ma Allah ne shaida da kuka karyata ne kuka ce karya nake yi ba sakon Allah ba to Allah ne shaida to ai shi Allah ya alamu ma fi samawati wal ardh ya san abin da ke cikin samai sannan ya san abin da ke ƙasa idan ba shi ya aiko ni ba amma nake shi ya aiko ni Allah ya sani idan kuma Allah ne ya aiko ni kuka karyata Allah ya sani kuma da ba Allah ne ya aiko ni ba haka kawai zo ne karya na ce Allah ya aiko ni ai da Allah ba zai banni ba hmm. don Allah ya ce walau taqawwala alaina ba abul aqawi walau taqawwala ce annabi ya kirkiri wata magana ya ce mu muka faɗa alhali ba mu muka faɗa ba ya ce ƙur'ani ce alhali ba ƙur'ani ba ce Allah ya ce da akhadna min bil yamin da mun kama shi da damar mu inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce da ba za mu bar shi ba hmm. da a ce annabi ya mana ƙarya ya ƙara kalma daya wacce Allah ba shi ya faɗa ba ya ce ita ma magana daga wajen Allah ne Allah ya ce har gatan annabi nan da ba za mu kyale shi ba la hazna min bil yami da mun kama shi da dama in ji Allah madaukakin sarki Allah ya ce bayan mun kama shi sun malaka na min hulwati sannan da mun dace masa da mun kace masa wannan shi final court nashi wanda sai da shi yake rayuwa da mun kama shi mun kalle in ji Allah Allah ya ce da ba za mu bari ba ba mai kirkirar ƙarya ba mu faɗa bai ce mun faɗa mu kyale shi Allah ya ce ba mu bari Hmm. Allah ya ce fa ma minku babu wani a hmm. cikin ku min ahadin wani daya anhu hajizin da zai zama cikin masu ba annabi kariya ya hana Allah ya kama annabi da a ce annabi ya kirkiri wani abu kwara daya jingina zuwa ga Allah wanda Allah bai faɗa ba wannan an taura tsakuwa ne dan a ba aya tsoro annabi ba zai kirkiri wani abu ya jingina zuwa ga Allah ba duk abin da annabi ya faɗa daga waye daga Allah ne shi yasa annabi yake gaya musu cewa ai Allah ya isa ya zama shaida yadda ƙarya nake mishi. ya san abin da ke sama ya san abin da ke ƙasa idan ƙarya nake mishi bai faɗa ba na ce ya faɗa da ba zai banni ba hmm. sai Allah madaukin sarki ya ce wallazina amanu bil batili waɗanda suka yi imani da ƙarya suka yi imani da shaidan suka zo suna yau gunki sujada ba kunya a suka yi imani da gunki wanda la yanfa wa la yadurru bai amfanarwa bai cutarwa ko gunki yana amfanarwa zai amfanarwa ko yana cutarwa zai cutarwa banda Allah akwai mai iya amfanarwa ba mai iya amfanarwa hmm. shi yasa bayan Allah na kwarai nagartattu hatta su ba a ce ka bauta musu ba hmm. ko an ce ka bauta musu ba inda aka ce ka bauta musu wani yaro a sakoto ya yi tuntube zai fadi sai ya ce shehu sai kuma ya fadi akwai wata tsohuwa a kusa ta ce Allah sarki yaro rinka hadawa da bello ka ce shehu da bello to tambaya nan gurin shehu ne ya karanta da ita haka ko bello ne ya karanta da ita shehu da bello mai suka karantar sunna suka karantar shi shehu kansa da zai faɗi wa yake kira Allah bello wa yake kira Allah to ki kira wanda suka kira mana ah? ko kun taba jin an ba ku labarin akwai ran da ɗaya daga cikin su zai faɗi yace ni Allah ya ce na amanu bil batili waɗanda suka yi imani da ƙarya suka yi imani da bata ana magana akan kafiran makka da suke bauta wa gumaka suna bauta wa gumaka na itace eh gunki na itace a lokacin da wato ummu sulaimin abu ɗalha ya zo yana neman ta da aure ta nuna ba za ta aure shi ba don lokacin shi ba musulmi ba ne ya ce saboda mai tace ni musulma ce kai ba musulmi ba ya ce ban yadda ba akwai wanda ya fi ni kuɗi da ya riga zuwa sai ta ce haka ne ya ce eh. ta ce to ai matsalar mai sauki ne ka yi kalmar shahada kar ka ban ko kwandala ka yi kalmar shahada ka musulunta kalmar shahada ita ce sadaki na a daura aure in ji wa in ji wa musulmi ta ce kai kalmar shahada ka musulunta kalmar shahada ita ce sadaki na sai ya tsaya ya shiru ta ce na san abin da kake tunawa ya ce me nake tunawa ta ce gunkin kada da kake bautawa a gida ya ce kwarai shi nake tunawa wani gunki ne na musamman tace da me aka yi shi yace da itace aka sassaka tace bishiyar da aka sassako shi a jiki gaba ɗaya bishiyar ce aka gunkin da ita ko wani bangare na bishiyar ne aka ɗebo yace ya za a gunki guda da bishiya gaba ɗayanta a jikin bishiyar ne da aka ɗebo sai aka sassaka Ta tace to sauran kuma yana ina sauran bishiyar yace an faskara mana an je an yi girki da shi a gida tace ah kenan da ba ta wajen Allah ka aka ɗiba aka sassaka Allah ba da ta wancan gefen ne aka sassaka Allah naka da yanzu itacen da aka yi Allah naka da shi da shi aka faskara aka je ana waina da ya shiru ya ce wallahi sai ji kamar an buɗe nautin kwakwalwarsa sai ji basira ta bude ya ce matan nan gaskiya ce ga faɗa ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi kenan kawai sai aka ɗaura aure a kawo amarya an gama to daga nan za a gane sakarcin bautar gunki shehu malami kalbi ya ce larabawa bayan gumakan da suka tara a ɗakin ka'aba kowace anguwa suna da nasu gunki kowane gida suna da nasu mai gida yana da gunki cikin gida gaba ɗaya kuma yana da nata personal gunki da yake bautawa idan zai yi tafiya eh, idan zai yi tafiya yana neman Allah da zai kare shi akan hanya sai ya samu dutse sai ya sa cikin jaka dutsen ne Allah shi idan ya je tsakiyar daji zai sauka sai ya tara kasa sai ya yefa wa ƙasar ruwa ya sami kyalle ya shimfiɗa wa kasar tudun ƙasar sai ya ɗauko Allah sa na dutse sai ya ɗora a kai sai ya yi wa Allah nasa na dutse dawafi in ya gama dawafi sai zo rinka masa sujada yana dutse ka kare ni dutse dajin nan akwai kwankwamai dutse dajin nan akwai baƙaƙen aljanu dutse da kai na dogara dutse kare ni dutse dutse dutse dutse sannan sai kwanta ya bacci idan gari ya waye sai dauki dutsensa sai ya sa cikin jaka sai ya ci gaba da tafiya idan yana tafiya kan hanya sai ya ga wani dutsen da ya fi wannan kyau sai ya jefa da tsohon Allah nasa sai ya dauki wannan sabon dutsen sai ya sa jaka yanzu wannan sabon dutsen shine Allah akwai wanda ya je tsakar daji yunwa ta kwakwale shi zai girka abinci ya tafi neman duwatsu da zai murhu da shi ya samo biyu da kyar ana iya murhu da dutse biyu sai dutse nawa ya tafi neman dutse na uku ya buga ya buga ya da samu ga sanyi ga yunwa can sai tuno da Allah sa na dutse a cikin jaka sai ya bude jaka ya dauko shi yace to Allah kai hakuri ka san dai da na samu wani dutsen da ba zan saka ba kuma kaga dai abun rura ne to ya na iya sai ya sanya Allah sa na dutse ya zama murhu ya dora mai tukunya bayan ya gama girki ya ci ya koshi ya ji da dutse ya huce ya sake ɗebo ruwa ya wanke ya kuma sake ci gaba da masa sujada yana Allah ka kare mu, Allah na dutse ga dan an tambaye ku akwai sakarci da kai wannan Amru ibn al-Jamu shi yana da gunkin shi a gida yana cewa gunkin Manaf Amru ibn al-Jamu gurgu ne amma gunki yake bautawa ashe bai sani ba 'ya'yansa guda biyu sun musulunta yayansa guda biyu sun musulunta sai su kyale shi sai da daddare ya je ya bautawa mana ya gama bauta ya tafi ya kwanta sai su je sai su sace gunke idan suka ɗauke shi sai su je su samu juji sai su jefa shi a ciki da safe in ya tashi zai zo ya bautar safe sai ya samu ba gunki sai hankalin sai tashi ya tafi nema da kyar zai gano Allah sa jina a juji ya fashe da kuka ya ɗauko ya wanke shi da ruwa ya fesa mai turare ya ce ban san wayanda suka maka haka ba da na san wayanda suka maka haka da na yi maganin su kun san me yake faruwa ran nan da abun yayi zafi da daddare sai suka sace Allah nasa suka je suka samu wata rijiya suka hada shi da mushen kare suka daure suka jefa ciki aladu suka zo suna yi wa Allah dashi fitsari da safe ya zo yana nema aka ce kai an ga Allah ka a cikin rijiya ya je leka ya ga Allah nasa haɗe da mushin kare an daure aladu sun masa fitsari ya yi shiru ya ce kai Allah ya ce to kai mana jiyan nan da ta ya ba takobi na ce masu taba kan nan in sun zo ka tare kansu sai ga ka tare da mushin kare ya ce kai ƙarya kake babu alheri tare da kai a ranar ya tuba ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kalmar shahada ashe ka ga bautar wani Allah aikin banza ne shi yasa Allah ya ce wallazina amanu bil Wa wayanda suka yi imani da bata suka yi imani da ƙarya suka yi imani da bautar wani Allah suka yi imani da gunki suka bauta wani Allah wa kafaru billahi suka kafircewa Allah mai rahama mai jin kai kai Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan su ne asararru da suka tabe suka yi asara Allah ka tsare mu da yin asara sai Allah ya ce mai a gaba ramma. wa yasta'jilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم وهم لا يشعرون wato kafiri yana da tsaurin kai saboda tsabar tsaurin kan kafirai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su rinka zuwa wajensa suna cewa wai azabar da yake cewa Allah zai azabtar da su idan ba su yi imani da shi ba to ya ce a kawo azabar wa quluna mata hazal wa'du wa yaquluna mata hazal wa'du in kun الصادقين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة أها وأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كيف أو تسكت السماء علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا واتو كافرين يشا كافر شبا من أول زوجي أنا لشبا sun zo suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata hazar wa'adu kana cewa in ba mu bi Allah ba Allah zai kawo mana azaba muna so ka ba mu date muna so ka ba mu date mata hazar wa'adu yaushe ne wannan alƙawarin azaban zai zo ah in kuntum sadiqina indai ku masu gaskiya ne annabi yana karatun Qur'ani sai ga wasu manya manyan arna suka zo wajen sa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suke nuna Qur'ani suna cewa Allahumma ya Allah in kana haza huwa alhaqa min indika in dai wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka to fa amdir alaina hijarata min as-sama'i kamar ruwan duwatsu daga sama kamar ruwan duwatsu daga sama a wai itina bi azabin alim kuka kawo mana azaba mai radadi ka kawo mana me wai in dai qur'ani gaskiya ne a musu ruwan duwatsu da Allah bari tambaye ku da Allah bai yi ruwan duwatsun ba ya nuna annabi ƙarya yake to kaga yanzu ashe ba mamaki a samu wani marar hankali wanda ya kama da irin wayannan kafaran na farko yazo ya tsaya yana cewa ya Allah in dai addini yan izala gaskiya ne ga qur'ani na dora na sa ya Allah in dai addini yan izala gaskiya ne Allah ka bari in sauke qur'ani nan lahiya Allah ka turo min bala'i ya Allah in dai masallacin yan izala ba a gabar wutar jahannama yake ba ya Allah karka bari in sauke wannan Qur'anin in har na sauke Qur'anin nan lafiya to izala ƙarya ce masallaci in izala bakin wuta yake ya Allah in dai karatun mata ba kafirci ba ne, ya Allah kar ka bari sauke! ka karo wani Qur'ani ku karo ku. Kusan da yadda aka samu arniya a baya sai an samu wani mai kama da shi a yanzu. duk arnancin da zaka zo da shi akwai wanda suka riga ka baya gaba dole ce to jama'a bari ku gani in dai na sauke lafiya to wallahi ƙarya ne addinin yan izala ƙarya ne masallacin yan izala ƙarya ne karatun mata kaburki zan sauke zan sauke zan sauke sai sauke sai ce ba gashi na sauke lafiya ba ayya musta'ar lo yanzu ga kafirai sun samu annabi yana karanta Qur'ani sun samu annabi yana karanta me suka ce ya Allah inda dai Qur'anin nan gaskiya ne kamar ruwan duwatsu daga sama kuma Allah bai ruwan duwatsun ba ko yayi Allah bai musu ruwan duwatsun ba suka kama hanya suka tafi ilahiya sun zo sun ce wa annabi ƙarya yake qur'ani sa ƙarya ne in har gaskiya ne Allah ya sauka musu da bala'i kuma gashi Allah bai saukar ba saurara ka ji saurin me Allah yake da sai ya kashe kai yanzu saurin me Allah yake sai ya saukan ma da azaba yanzu in Allah ya baka shekara ɗari zaka yi tsere mashi yanzu can kafiran da suke wannan kafircin sun sha suna ina a kwana a tashi a kwana a tashi kar su ta bayyana ko bata bayyana ba ayya ci gaba ba dai qur'ani ne ba ci gaba da dorawa amma dan Allah bai halakar da kai yanzu ba dan Allah bai kawo maka azaba yanzu yanzu nan take ba a ba shi yake nuna Allah ba zai iya ba ba shi yake nuna abin da ka faɗa gaskiya bane ba da wannan ake gane gaskiya ba ana gane gaskiya ne daga kawo dalili min alkitabi was sunna da wannan ake gane gaskiya ba da rantsuwa ba ka zo ka wallahi tallahi billahi la ilaha illallah a ba da rantsuwa ake gane hujja a addinin musulunci ba hmm. a'a sarkin rantsuwa qur'ani cewa wala tudi kullu hallatin wala tudi kullu hallatin mahin hamazin mashayin hamazin mashayin binamin manna'il lil khair مناع للخير معتد أثيم باي هكا باي هكا كل بعد ذلك زنيم وتقيل كوري سامو أن كان ذا مال وبنين yayi da aka ja masa aya tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin to kai shi ka baro kai ka dawo sanatimu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah cewa wala tudi kullu halafin mahin a'a wulakantacce mai yawan rantsuwa kaka bi shi wulakantacce mai me mai yawan rantsuwa ba zuwa za ka keta rantsuwa shine hujja ba a hujja kawo aya hujja kawo hadisi faɗa mana ɗaya daga cikin magabata da ya fassara irin taka a lokacin ka kawo hujja alkitabu wa sunna ala fahmi salafis salih Allah ka gafarta mana amin kai karshe kafirai ma suka cewa nabi autus kina sama kama za'amta alaina kisafa hmm. ka ko mana sama saman gaba ɗaya ban taro ta tarurruzo kan mu kamar yadda kace Allah zai iya ni ga mai doki kai daga ce kai auta ce billahi ko ka je da ko ka zo mana da Allah wal malaikati kabila ko kuma ka je ka tattaro mana mala'iku arne ya kai arne ko bai kai arne ba Allah ya ce kalli abu mamaki wa yasta'jilunaka bil azab suna gauzuwa suna cewa ina azaba take a kawo musu Allah ya ce walaula ajalun musamma ba domin na riga na sa lokacin da sai a wannan ajali da na kayyade a wannan ranar zan kawo musu azabar ba Allah ya ce lazja'ahumul azabu wannan tsaurin idan nasu da na sa azabar ta zo nan take amma Allah ya ce ba yau ne shirya za ta zo ba ba yanzu na shirya zan kawo musu azabar ba akwai ranar da na tsara da lokacin da na tsara sai a ranar zan kawo azabar su kuma ba su kai su tare da canji abin da na riga na tsara ba su suwaye me matsayin su kai waye da zaka sa Allah ya canja abin da ya tsara you are just a zero behind a distance Allah ya ce walaula ajalu mutammal la ja'ahu bil azab Allah ya ce amma a cigaba da tafiya ha kai na yawo cauro na yawo wata ran za a hadu wata ran wata za a hadu Allah ya ce wala ya'tiyannahum wallahi lalle azaban nan wata ran za ta zo musu bagatatan a girshi ba su shirya ba unexpected Allah ya ce wahum la yash'urun ko a jikinsu ba sa filin cewa azaban za ta zo sai auko musu da ita inji Allah a wata rana ne abin zai faru a laramma yastajilunaka bil azabi azabi wa inna jahannam ce ya sa الله na يستعجلونك بالعذاب suna maka gaggawa azaba cewa a kawo ta ba su sani ba ranar da azabar za ta same su Allah ya ce wa inna jahannama lalle wutar jahannama a wannan lokacin la muhidatun bil da. tana kewaye da kafirai ne a daidai wannan lokaci kafiri zai ga jahannama kirkiri yana gani da ido a hadisin imamu muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace uta bi jahannama yawmal qiyamati aha sab'una alfa zimamin ma kulli zimamin sab'una alfa malak yajrura za a zo da wutar jahannama kewaye da ita sarka dubu saba'in aka daura wutar jahannama da ita sarka nawa dubu saba'in kowace sarka daya mala'iku dubu saba'in ke rike da sarka kowace sarka mala'ika dubu saba'in mala'ika guda ɗaya fa yana iya kinkiman Najeriya ya mata offside down amma mala'ika dubu saba'in ke rike da kowace sarƙa kuma sarƙoƙin guda dubu saba'in ne mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in za su jawo ta jihannama. amma duk da haka ya jiruna suna ja'in jari ta su firge ta ta firge su kamar an kamo sa ranar jajibiri za a kai shi a yanka yana ɗauki ba dari da mahauta ya firge su su yi nan ya yi nan haka za a jawo tar jihannama. idan ta ga arna ta ga maƙiya Allah ta ga masu yi wa Allah izini masu izgili da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan jahannama ta yi girgiza ta yi fincika ta yi jijjiga sai ta rinjayi wayannan mala'iku gaba ɗayan su ta tinkari makiya Allah a lokacin wa tara kullu ummatin jasiya Wata tara kulla ummatin jasiya kullu ummatin tud'a إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون لو كشد وتجهنم تفرقا وترى كل أمة جاثية كوش الأمة ذاها قلت أبو قرآن أولا لو كش ما بيجي تيوا كان قبش كوا يا إكتا الله كغافر كان الله كسامنا شكما سكينا شيء سأل الله يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أو ترانا على رمى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا نزاك رسول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون الله يتي يوم يغشاهم العذاب لا ندع عذاب ذات لن سوء إن الله من فوقهم تسمنسو ومن تحت أرجلهم هكذا تكسسو سما wuta كسا wuta سما بلائي ƙasa bala'i lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulalun minan nar wa min تحتهم ظلل ذلك ذلك يخوف الله به عباده والله كوا يشيك يا عبادي فاتقوا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يوا وكذلك نجزي الظالمين يوم يدعون إلى نار جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم مدعا me za a ce da su yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi النار التي كنتم بها تكذبون ماذا قال شيء مسو أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها اصلوها اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allahu akbar Allah madaukin sarki ce lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal za a dauko dan wuta a danna shi cikin daki silin din dakin da rufin kwanon da wutar jahannama ne fulo da carpet na wutar jahannama shi kuma yana ciki sama wuta ƙasa wuta lahum min jahannama mihadun carpet din na wuta ne fulo din na wuta ne tile na wuta marble na wuta shimfidar ta wuta in ji Allah madaukin sarki wa min fawqihim gawash pop na wuta a sama ya zaka da wannan bala'i jikin dan adam mai tsoka Allah ka tsare al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga fada cikin wannan bala'i a waccan aya Allah ya ce yawma yudabuna ila nari jahannama da'a ranar da za a rinka tunkuda su zuwa wutar jahannama tunkudawa ba wai da sauki za a kai mutum wutar jahannama ba silently za a yi pushing din sa push fush yayin da aka ingiza shi ya alkafura ya fada cikin wuta sai ya ce hazihi narul lati kuntum biha tukazzibu wannan ita ce wutar da kasance kuna karetawa masu wazi na muku wazi kuna cewa rashin aikin yi ne hazihi narul lati kuntum biha tukazzibu Allah ya ce musu afatihirun haza yanzu wannan sihiri ne am amtul la tusirun ko kuma ku ne ba ku gani ku dan da ku ci Allah ya ce islahu ku shiga ku kono a ciki fasbiru ku yi haƙuri aula tasbiru ko ka Allah ta ku yi haƙuri sawawun alaikum duk ne a wajen zalunta ku aka ya ah, inna ma zaune ma kuntum amalu. an kan ka muku da abin da kuka kasance kuna aikatawa ne in ji Allah shi sa Allah ya ce yawma yaghshahum azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim hmm. ranar da azaba za ta lulluɓe su ta sama su da kuma ta kuma kafafun su ji Allah wa ya ƙulu zuƙo ma kuntum amalu sannan a ce ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ka tsare mu sai Allah ya ce mai a gaba alaramma ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun yanzu sai Allah ya dawo yana magana da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake azabtar da su a cikin garin Makka an hana su sakewa ana azabtar da su Kabbab ibn Arad wuta ake shimfidawa a kwantar da shi akan wuta Bilal ibn Abi Rabahin a ɗauke shi a kai shi daji a ɗora masa dutse yasir da ammar ibn yasir haka aka rinka azabtar da su sumayya sai da aka kashe ta mashi aka samu aka caka a matantakar ta sai da ta mutu haka ake azabtar da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ka faɗa musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayina waɗanda suka imani Allah ya ce inna ardi wasi'a ƙasata tana da yalwa ba maka ce kadai ƙasata ba ba maka kadai na halitta ba kai ku fita ku bar musu garin ku tafi ku je ku nemi wani gari inda za ku bauta wa Allah madaukin sarki ku bar makka ku yi hijira ku yi kaura ku koma ina ku koma madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam shine inna arbi wasi'a ƙasata mai menene mai yalwa ce wasu malamai suka ce akwai waɗanda suna so su hijira suna tunanin in sun je makka babu abinci in sun je maka ba su da gida in sun je maka ba su da aikin yi yaya za su rayu idan suka je su maka in suka tashi daga nan Allah ya ce ƙasa ta mai yalwa ce ku tahi za ku samu abinci duk inda kuka je shine huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalula Allah shi ya sanya muku kasa ga ta nan horariya Allah ya ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya cikin sassare ta ku nausa hmm. kowa ya nausa wani wuri idan ya je duk inda ka je a duniya Allah ya ce ku lumin riziki ku yi eh, ku ci daga arzikin Allah madaukin sarki akwai inda zaka je ka rasa arzikin Allah ba inda zaka je ka rasa arzikin Allah da wannan ne alkur'ani yake karfafa wa mutane gwiwa wajen yin tafiya domin neman arziki domin neman abinci tafiya ce ta halal tana cikin tafiyar da Allah yake ba dan adam lada a ciki Allah ya ce to amma duk fa inda kuka je fa iya ya fa abudu Allah ya ce ni Allah ni kadai ku bauta mun kakku hada ni da wani wajen bauta duk inda kace ba laifi ne ka koma a nace ba kai je can kai ta harkan manja amma a nacen ma ka zama ahlus sunna ka zama me kar bayan ka koma a nan nan kwato kana ahli sunna ka koma a kuma ka samu ta yayin yamura wata yadda dukukura kuma daga nan a gagara gane ina sunna take a ba hana ka nausa lagos ne ma abinci ba laifi ba ne amma a lagos ɗin ma fa iya ya fa abu ka bauta abin inji Allah ka bautawa nausa abba amma abba ma bautawa Allah nausa patakot ba laifi ba ne amma fata ko din ma me fa iya fa abudun ni in ji Allah ku bauta min in ji Allah abauta wa Allah Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon bauta maka duk inda muke malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayar da take karfafa gwiwar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin hijira zuwa Madina wasu malamai suka ce a inna ardi wasi'a Allah yana yi wa bayinsa albishir da aljanna Allah ya ce ya ku bayina masu imani inna ardi wasi'a aljanna ta faɗi ne da ita aljanna ta yalwa ne da ita duk yawan ku za ta iya kwashe ku kowa ya zauna comfortably ba tare da ya samu matsala ba aka ce a ah, Allah ya ce inna arbi kuma ku ce aljanna ake nufi suka ce kwarai da gaske aya suratul zumar Allah ya ce wasiqal ladina taqarrabuhum ila aljannati wasiqal ladina ila aljannati zumara hatta hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha yawa وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين شو ده suka shige aljanna mai suka ce وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الله يسي وسيك الذين اتقوا ربهم ذا tattaro waɗanda suka ji tsoron Ubangiji suka kiyaye dokokin Allah a nan duniya su ba koro su a yi ba a cikin natsuwa da girmamawa da darjantawa, haka za a rako su haka za a yi ne za a rako su ina za a kai su idan janna zuwa aljanna in ji Allah Allah ya ta muna ci Allah ya ce zumara kungiya kungiya group group tawaga tawaga haka za a rinka rako yan aljanna ana kai su aljanna masu kiyaye sallah a jami'i a rako su ana wayannan masu kiyaye sallah a jam'i ne mala'iku na musu rakiya akai su aljanna masu biyayya ga iyaye a rako su akai su aljanna masu tarbiyar yaya a rako su akai su aljanna masu sadaka a su akai su aljanna masu azumi a su akai su aljanna masu qiyamul layli a su akai su aljanna masu kyautata makwabtaka a rako su a kyauta kai su aljanna masu soyayya dan Allah a rako su a kai su aljanna shahidai a rako su a kai su aljanna aljanna aljanna ma'adatan alqur'ani mai girma manya masu daraja su ma a rako su zuwa ina zuwa aljanna shine wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Allah ya ce hatta idza ja'uha zuwa lokacin da za su aljanna Allah ya ce wa futihat abwabuha a wajen wuta ba a sa wawun ba sai aka ce abu ha amma da aka zo aljanna sai aka sa wawu me yasa aka sa wawu? malamai suka ce ai wa ha mufattaha wa ha mufattaha saboda shiga wuta yayi kama da shiga gidan kurkuku shiga aljanna yayi kama da shiga gamman house an gane idan za a shiga gidan kurkuku ya ake yi yayin da alkali ya zartar wa mutum hukunci za a kai shi prison ƴan sanda suka ɗauko shi an buga masa ankwa an sako shi a Black Maria shiga ba biya fita ba Allah ya taka motar kai dan kurkuku kenan kauta za ka kai shi amma an kai zai ce nagode nagode Allah saka a ana kiyo juna kallon hadarin kaza yayin da za su zo kofar kurkuku za su samu kurkuku a bude ne ko a kulle za su same shi a kulle za a same shi saboda haka shi wannan yana tsare sai dan sanda ya zo ya kwankwasa gandu roba daga ciki ya bude wata ya karama taga sai ya leko idan ya ga ɗan sanda ne da mai laifi a ɗaure to sannan sai ya buɗe musu sai a shigo a karɓi takarda da alƙali ya zartar da hukunci wannan ɗaurin shekara uku da horo mai tsanani sai a san inda za a buɗe mashi fayil in an gama processing sannan a wuce da shi ciki to haka wutar jahannama yayin da za a kai yan wuta wuta a kulle za a samu wuta ba a buɗe za a same ta ba sai an zai a yi mai sai an tsaya an yi discussion da masu gadi sannan su bada dama ai me a shiga ciki amma ita aljanna yayin da aka ɗauko dan aljanna mala'iku suka rako dan aljanna za su kawo shi cikin aljanna da masu gadin aljanna sun hangi mala'ikun da ke yi wa dan aljanna rakiya za a kawo shi to sun san wannan dan ya yayi fasin sikirinin Allah ne ya sa mala'iku su kawo shi kamin su iso gedin aljanna ana buɗe kofar aljanna hmm. idan gwamna ya ɗebo convoy da kwamishinoni zai shiga gamman haus idan ya zo a kulle zai samu kofar ko ana hango shi yana zuwa za a bude da an gan shi ya tinkaro yana wi wi wi ko ba haka ke yi ba to shi yasa aka ce wa futihat abwabuha ai wa abwabuha mufattaha shi yasa Allah ce jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab Allah yace aljanna zama permanently kuma yayin da za su iso kofofin ta a buɗe za su same su Allah ka sa muna cikin masu shiga to yayin da aka zo da su wa qala lahum kazaratuha masu gadin aljanna already sun bude gate sai su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku an yi salutin yan aljanna za su shiga cikin aljanna sai su ce musu ɗabitin ku kan kun ji daɗin ku Allah ka sa muna cikin masu jin wannan magana dan wuta za a ce mai kaba ni amma yan aljanna ɗabitum kun ji daɗin ku ku kan kun more ku kun sha kun tsallake fadakuluha khalidi ku shiga cikin ta kuna masu dawama wannan mala'iku ne ke musu maraba dan aljanna in ya samu ya shige cikin aljanna aka je aka nuna mashi da gida aka ce naka ne ya zagaya ya wata wataya kujerun zinari ga ƴan matan aljanna ga ƴaƴan itacen aljanna ga ga ga wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu sai ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana alƙawarinsa wanda ya gaskata mana alƙawarinsa me ya cika mana alƙawarin sa wa awrasana al-arba ay wa awrasana al-janna hmm. ya gadar mana da aljanna sai suka ce wa awrasana al-arba hmm. ya gadar mana da ƙasa menene al-arba nan aljanna in baka gane ba suka ce na tabawwa'u min al-jannati haisu rasha muna zama cikin aljanna muna sheki aya muna wata yawa muna zagayawa yadda muka ga dama sai mala'iku ce musu fa ma ajrul amilin sai da kuka yi wa Allah biyayya aka kawo ku dalla da sakamakon waɗanda suka yi wa Allah kyakkyawan aiki to kasance wannan aka ce arba aljanna shi yasa wasu malama suka ce inna arbi wasi'a ai inna jannati wasi'a lalle aljanna ta mai yalwa ce idan kuna so ku shiga kuma fa iyya ya fa abudun ne ku bauta mun ni kadai dan mushriki bai shiga aljanna sai Allah ya ce mai gaba كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون wasu suna jin tsoron hijira kada su mutu akan hanya kafirai suna bin wasu su kare, suna bin wasu su kashe wasu kan hanya yunwa ta da su ga doguwar tahiya a ga barin gida abin hatsari ne ba dama ka bi titi in ka bi titi a jika kafirai su buge idan ka ratsa daji baka san wani naman daji zaka haɗu da shi ba ka haura dutse ka gangara rafi ka gangara kwari a Allah ya ce kada ku ji tsoro kada ku yi me in ma ba ku hijira ba za ku mutu ko ba za a mutu ba Allah ya ce kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut mai dandana mutuwa ce kowace rai mai dandana mutuwa ce bayan kowa ya mutu kuma Allah ya ce summa ilaina turja'u. sannan ya zuwa gare ni za a dawo da ku gaba da ji Allah gaba ɗaya za a tattaro ku a dawo da ku wajen wa a dawo da ku wajen Allah madaukakin sarki saboda haka kada ku ji tsoron yin hijira ku yi hijira in ji Allah madaukakin sarki haka sahabban annabi Muhammad suka rinka yin hijira suna ratsa daji yanzu idan ka je aikin hajji ko umra ka kalli tafiyar da ke tsakanin Makka da Madina tafiyar wajen kilomita 470 yanzu an yi kwanta in an samu dutse an fasa dutse idan da ne in ka samu dutse sai dai ka haura ko ka zagaya in an samu rafi yanzu an yi gada idan da ne in ka samu rafi sai dai ka gangara kenan lokacin banda Allah ba wanda ya san kilomita nawa ne hmm. ba wanda ya san kilomita nawa ne hmm. ashe ya ku bayan Allah mu addini da sauki muka same shi mu ba mu sha ma wahala addini ba mu sunnan nan arha muka same ta arha arha wani cikin mu ko da shi da mali ba taba yi kan sunna ba haka ne ko ba haka bane akwai wanda ko kyakkyawan mali akan sunna bai taba samu ba wani kato ya ranta shi da mali akan sunna akwai wanda bai taba samu ba ashe ba arha ya samu ba arha muka samu ku rike sunna gamgam kada ku yi wasa da ita ba wasa akan sunna dan an ce sunnan manzon Allah ne rike gamgam tsaya cik in wani ce dan ladi kai ma addini na zamani zamani ce oho inna ha huda qa'idun muna nan a sunna ba daga gaba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا سنن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم نعم أجر العاملين الله يقول والذين آمنوا ولد سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيكتا أيوكا نقري الله يقول لنبوئنهم من الجنة غرفا in za mu ba su masauki a aljanna inda za mu zauna da su Allah ya ce upstairs za mu ba su me za ba su benaye gurab benaye upstairs dama aljannatu darajat wan naru darakat ita aljanna upstairs wuta kuma downstairs ita wuta downstairs aljanna fa upstairs Allah ya ce benaye za mu ba su a cikin aljanna ha ko nan duniya gona gina bene kaga da wahala shi wahala gina bene Allah zai baka saboda kawai ka bauta musu. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ƴan aljanna da za a sa a cikin gura to wayanda ba a cikin gurab suke ba sauran ƴan aljanna suna hangen ƴan aljanna da ke cikin gura a sama kamar yadda muke ganin tauraro mai tsananin haske a sararin samaniya ka shiga aljannar ma amma waɗanda ke gura. to kana hangen su ne kamar yadda ake hangen tauraro a sama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiyare ke a aljanna ha GRA ya Allah an ba mu aljanna ma kar a mu a ghetto area kai mu GRA shi ne na bawai annahum min aljannati gurafa. Allah ya ce tajri min tahtihim al-anhar sannan koramai suna gudana a karkashin su me ke gudana koramai ha korama wace irin korama je ka suratul muhammad masalul jannati allati wa'ida almuttaqun masalul jannati allati wa'ida almuttaqun ya take dan gari fiha anharun min ma'in ghairi asin sannan wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu sannan wa anharun من خمر لذة للشاربين سنن وأنهار من عسل مصفى سنن ولهم فيها من كل الثمرات سنن ومغفرة من ربهم فلسو فلسو كاك علي سادة موتا فلسو فلسو الله يتمثل الجنة التي وعد المتقون misalin aljanna da Allah ya yi alkawarin ta ga masu takawa Allah ya ce fiha anharu a cikin aljanna na akwai koramai min ma'in na ruwa gairi atinin ba mai zargi ne na duniya ba ba irin na duniya ba na duniya wani kan gargari wani karali karali wani kanda kanda wani <laughs> a ba haka ruwan aljanna yake ba shi garariya garau annabi ya ce ma'uhu abyadu min al-laban wa ta'amuhu ahla min al-asal wa rihuhu atyabu min al-mik man shariba minhu marratan la yazma'u ba'daha abada a wani hadisi annabi ce hafatahu min zahabin wa majarahu ala durri wal yaqut kwarin aljanna wanda ake shan ruwa gabar da zinari aka yi ta ba bo bace gabar kwarin me zinari inda ruwan ke gudana ko ba kan yashi yake gudana ba yana gudu kan lu'ulu'u ne diamond akan me yake gudu akan diamond gabar kwarin zinari gold a inda ruwan ke gudu akan diamond haka ruwan yake tafiya ya fi nono haske ruwan ya fi zuma daɗi ruwan ya fi turaren almiski ƙanshi in ka sha sau ɗaya baka ƙara jin ƙishin ruwa sai dai ka sha dan marmari kamar yadda ake shan cibita da five alive fiha anharun min ma'in ghairi asin hmm. wa anharun min labanin akwai korama ta nono ha ta nono nonon kuma laime ta gayyar da amuhu wanda in ya kwana baya baki baya da na duniya ba nonon duniya in dan kwana uku sai kaga sai ya kumfa kumfa ya kumbura ya hunhuna hunhuna shi kada ya rinka huci kamar an ba shi haushi wannan nonon ina nonon duniya sannan shi nonon dama matsala ne da shi dama nuna da shi daga inda yake fitowa matsala ne ya kuruji min abin da min bayani farfin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi na da ali wa inna lakum fil an'ami la'ibra ku نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا <laughs> لبنا خالصا سائغا للشاربين الله madaukin sarki yace dabbobin ni'ima raƙuma shanu tumaki awaki akwai abin lura a cikin rayuwarsu Allah ya ce daga jikinsu muna shayar da ku madara amma daga ina take fitowa min ni farfin wa hmm. tsakanin tumbi da jini daga nan nono yake fitowa a jikin dabba a jikin saniya nono yana tsartowa ne tsakanin tumbi da jini da ala tumbin saniya aka shafa maka shi a riga zaka wanke riga ko ba zaka wanke ba jinin ya taba ka zaka wanke ko ba zaka wanke ba jinin da tine tumbin da tine to daga tsakanin da ti guda biyu ne sannan shi yake fitowa yana da yana da nakasu shi yasa lahira ba a jikin saniya za a tatso ba domin a kauda wannan matsalar wato yana gudana ne a cikin kwari sai dai ka kamfata ka sha Allah ya ce wa anharin min kamri ha da kuma korama korama tagiya ta me tagiya ha giya Allah ka kai mu aljanna nan an ce kan mu sha ba za mu sha ba hmm. amma wallahi muna shiga aljanna <laughs> bayan giya duniya ba ce da za ka sha ta ka kama ciwon kai da za ka sha ka rinka ganin jiri ita ba haka giyar aljanna take ba ita idan ka sha kana nan waral kuma daɗin tsiya ne da ita lazzatin bina giyar duniya ba daɗi ne da ita ba ita giyar duniya zafi take da shi da kumfa da karta da makaki da hamami da walhamhamatu haka ne ga wari kana sha ta rike maka makogwaro shi za da mutum ya fara titir sai fara tari yana durawa yana tari wata giyar ta duniya idan aka bude kwalbar wuta ke kamawa a bakin kwalbar da an bantare sai kaga wuta sai a jira sai wutar ta mutu tukunna sannan kaga arni tin tin tin tin yana tin da wuta a cikin shi to ba irin ta lahira ba ta lahira lazzatin lisharige daɗi ne da ita tana da tayar Allah ya ce wa anhar akwai koramai min asalin na zuma koramai na me na zuma kai wannan duniya ya zaki ta gube mu Allah yana mana wannan tarbiya aljanna ha wa anharun min asalin da koramai na zuma Allah ya ce musaffa taciya ba irin ta duniya mai wata dusa dusa ba kuma sannan zuma duniya ma gaba ɗaya matsala ne da ita wani kwaro ne zai yi breakfast ya lashe ya dina sai ya samu wani wuri sai ya tilaka shi kai sai ka zo ka wanke kwano ka kwashe kashin ka zuba ciki ka wanke cokali ka tsoma cikin kashin kana lakuta kana sawa a baki kana dariya kana lahiya lahiya fara saka wallah <laughs> wannan da duniya shi yasa ta lahira ba kashin kwaro bace ba dai ba mm-hmm. ba kashin kwaro bace zuban lahira ita menene kogi ne sai dai ka kamfata ka sha shi yasa duniya in ka gane ta ba ta tada ma hankali saboda ita duniya tsakanin mai kuɗi da talaka kwana ɗaya ne kwana nawa in dai ka yi haƙurin kwana ɗaya ka gama da mai kuɗi daure ke haƙurin kwana ɗaya bambanci ka da shi dama kawai kenan ya za ka gane wannan jiya mai kuɗi ya kwana a katafaren gida ga ƙaton ɗaki ga kamfacecen gado ga AC ga ƙatuwar katifa ga bargo kafi amarya laushi ya kwana kai kuma ka kwana kan benci ka kwana ina amma yaushe jiya hmm. duk dai kun tashi lafiya yau to me bambanci har yanzu yana jin laushin katifa shi a baya har yanzu kana jin sake saken bencin ka a baya jiya ya sha farfesu eh? pepe chicken da pepe fish da miss grill da shish kebab da cow tail da cow leg da cow tozo da karafish ya ɗora kan juice da miss fruta kai kuma ka ci tuwon dawa miyar kuka karta kafara ya sha juice ka sha farau farau amma dai jiya jiya sha ke wannan jiya ta wuce ko ba ta wuce ba har yanzu yana jin daɗin farfeso sa har yanzu kana jin tsamin kukar ka a saurara a saurara a saurara jiya ya sa filtek na dubu ɗari biyu da hamsin kai ka sa jallabiya ta naira ɗari bakwai jiya amma ya cire jiya ne saka a kai ma jiya ne ka saka har yanzu yana bi riga a jikin shi kai kana jin jallabiyar ka kenan akan jiya daidai kuke akan jiya me daidai kuke baka da bambanci ba bambanci tsakaninka da shugaban kasa akan jiya ba bambanci tsakaninka da gwamna akan jiya ba bambanci tsakaninka da chairman akan jiya to gobe fa ka zo kai da shi wake da tabbas akan gobe watakila gobe ma kurkuku zai tafi watakila gobe a asibiti zai kwana bai sani ba watakila gobe zai hatsari kawarsa ta karye ya karye a kunkuru ya karye a kungu ah? a kenan akan gobe kai da shi duk ba ku san yadda gobe take ba kenan menene bambancin ka shi shine yau bambanci shine me yau in yana cin abinci mai daɗi yi hakuri yau ka ci naka mara daɗi in ya sa rigarsa mai tsada yi hakuri yau ka sa ta in ya kwana a gatan gida yi hakuri ka kwana a rumfa yau in dai ka za ka iya yin hakurin yau kai da shi sawwa sawwa ba bambanci tsakanin Allah ka ba mu aljanna nan ne inda za a je an gama hutawa gaba daya Allah ya ce lanubawi annahum min aljannati ghurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha za su kuma dawwama a ciki ba irin duniya ba ko ta tafi ta barka ko ka tafi ka barka Allah ya ce ni'ma ajrul amilin madalla da sakamakon waɗanda suka yi aiki na kwarai Allahumma ja'alna minal amilin Allah ka sanya muna cikin masu aiki na kwarai wata baiwar Allah ta ba da turane biyu ta hannun Malam Hussein da Adamu Zuru tare da sakon cewa idan akwai iyayen marayu da ya kamata a koya musu sana'a ta iya sana'o'i kala kala za ta taimaka wajen koya musu don su rike yayin wannan baiwar Allah Allah ka mata albarka kwamitin marayu ku ta kinnor wata mata daga minanata ta hannun malam Husaini minanata malam Hassanu minanata ta kawo gudun wani radiyo biyu Allah ka saka mata da alkhairi mahaifiyar malam Umar Aliyu daga Mabera Mujayya ta hannun malam Abubakar mai idigami wannan baiwar Allah ta aiko da gudunmuwa ta kuɗi wa kwamitin marayu naira dubu arba'in tana buƙatar addu'a Allah ka biya mata buƙatunta na alkhairi duniya da lahira wasu bayin Allah sun ba da turamin atamfa da shadda goma sha ɗaya Allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah daga garin Acida ta bada da gudunmuwa ta naira dubu biyar wa kwamitin marayu Allah ka mata albarka kai wa zuriya ta albarka da 'ya'yanta albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bayan sallar la'asar a harabar jama'a don Allah wayanda ke gito